باب قول الله تعالى او جميل سيدي عند نصبانين ay nke garoɓe oma hoo xarakendi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي أتي باب باب أنك يا من الإيمان بالله أوقل لمن أنقاغنة ألا يا الصبر صبرنا على أقدار الله ألا راكتون كما إذن سرنا انتبار ألا راكتون كما شيخ الإسلام أتكن قاقل لي لمن أنكاغن يقال صبر الصبر لغة داني كان قاقاي الحبس كنه بسن واتن وقتل صبرا أي محبوسا مأسورا gana seren cikin dina siti na sigin dina kari wata na kote da sabura amma kaga gane istilahu ma kanna hibsun nafs ala ashiya'in wa ana ashiya'in kanna na yankin fufsi hinu kamma arbaka hinu maka sabare to anun da a takandi takandu sikiya. ko hanan ni kannan kagai as-sabru ala ta'ati llahi nan tabari allah bati yan kamma والله سبحانه وتعالى قال كن مؤمن بسورة طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أنكر إن أمرت صلنا وهكذا أن ندو صبرا لأكم مغاغا ولا إيه، تفسير نيو أن نجبر أكم إذن صبر إني مني كم منونا ألم بتي نكم صلنا نكم منونا الله سبحانه وتعالى تغدي سورة الإنسان دي إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا fasbir li hukmi rabbika o ko da qur'ana yang kandanka yang yang kandanka ma yang kandaya kambirenga sabari anka man ki tendangani idan allah subhanahu wa ta'ala halena ko ne kinanti da ke ne ma gore nya dangani atan jabari ikaman ki tendangani anka mangara kite benya sabari ken kamma akitu nyugo ne kannan kaga garan anya marti allah batu be ya الله تغدي سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم po hana hana hana hananga sere so anga ma sabara allah ta allah bata anga ma sabara allah ta ne garlanga anga ma sabara allah ta sallen da bar anga ma sallan allah ta sumen da barne an ma sabar allah ta hijun dabarni idan sabar allah maten kamma ken ho hananga hillandin ni kannanga kenniya asabru amma asiyati allah dan tabari baka allah kuta maga maga allah kuta sahih yusuf alayhi salatu wassalam ada duraga nan tabari baka allah kuta maga ni kannan kaga dimma be kebe gani eh, imratul aziz tun kan nyugo nyaqe wala ministre nyaqe tafsinda nyugo no magam agada saman buga ribiran be nan tiga ta na kebe nya wala ke kenga he ina rono kasonga ati kammo qala rabbi sijna habbu ilayya mimma yad'unani ilay wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin idan yusuf alayhi salatu wassalam sabar bakamani maga baka allah kuten ma ay gara ka sonyo sugandi dinanta ina ina allah kuta sikandin ni kannan ka wo babun na kenya kammalenki mogo siri siri siri kenya asabru ala aqdarillah sabarenga allah ra kutun kamma walla gati fasbiri li hukmi rabbika ada gati fasbiri kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tasta'jil lahum sahih idan dalilun gabungano hube ga koni nanti sabara allah ra ten kamma agana gelli sabaren taxande sikkanye idan sabaren nuku tan din tanonga amma ina me kana kan nan ta su ikenya sabare allah ba ten kamma aya ta ya warna allah ba mbattenga moxon be man nan du killi da dabari kenga haxoteñende hibe ga do ta hunde kan ni na duraga baka allah kuten maxa sahem kebe da munyaran kasu ka mantenga kenne kannan kaga yi ma isikida kan hokoti ayi nan tabar Allah ra kuton kamma wata dan kita anga masabar Allah bakan diwa Allah me fata anga masabar Allah wullini wa idan sabare Allah ra kuton kamma hillo ke wa ken kamma idan tartibun nikkenya mo idan yira haidara ko nan timani nanti awa gelli lemanan kaxunga min aliman billah awa gelli lemanan kaxunga ti allayi asabru sabarenga ala aqdarillahi allah ra kutun kamma ho hagana allah ra kutoya sabara susu kohumanten kamma sahi aho sire ada ho bure on daga وقول تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه قال huwa ar-rajul تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وقول الله تعالى أدعى الذي قلنا قلنا كلن كذا سورة التغابن دي ومن يؤمن بالله يم بيغنا تغندتي الله صحيح معنى يم بيغنا تغندتي الله يهدي قلبه الله وكن من تندمين كندنا شرون لانت والمراد بالإيمان بالله هنا الإيمان بقدره تنغون تي الله يرا تاما نن ننكنا نقاقا كنا ننتنغون دي تي الله ألا راكتين أقد راكتو بوران كما أن ننتنغون دي تي إذن آية ما ننكنا كشره دي ومن يؤمن بالله يم بي غنا تنغون دي تي الله انيا راكوتو سرا انيا راكوتو بري ما نان كام an kan parama كان kanga Allah ta hobure rakutunu sahe amma kan parmara me dan kan la kontene nan to obura yemme be gana to ngone ti alla ra kutunga yahdi qalbahu alla wa kaman condo men kanda yarzuquhu tuma'nina alla wa kaman an nan maga fakkenga wa hadha yadullu ala anna al-iman yata'allaqu bil qalbi atikani dalila nan an ka kunga wajongni ti sondo menye fa idha ihtada al-qalbu gelli sondo men agana kande ihtadat aljawarih suhunun cukahumantenga kandene liqawlihi sal llahu alaihi wasallam farendigan kannendangani inna fi ljasadi mudga tinkunturne kenga hatendi ida salahat gellagana siro salaha aljasadu kullu hatenda mancu asirono wa ida fasadat gellagana bonoga fasada aljasadu kullu hatenda mancu abonno ala namu tongoni wahiya alqalb kenni sondo menya idan sirabe gana tongoni talla ra kutunga alla wan kandana wan paten cusu ko manten kandana kare kare hatan nyimme ga no kube maka kenni sondo ma wairen kandana an condo menga na kandan ne ne ga kandene an condo menga na kandan cu hunu ga kandene amma sondo menga bono ta kusa bonno ati qala alqama alqama ta kenga gelli tabina num po gorunye ati huwa ar-rajulu kanni igonye tusibuhu al-musiba mana hay ayata tafsir ni musiba igo ke kita sahih ya garenyi me ga kundu sahih iwatini kedangani mafhumul laqab nanti igo kendanya igo anani igo ndo ya garen chwadi iwatini kena mafhumul laqab sahih idan kanni igonye tusibuhu al-musiba musiba nga kenga kita fayyadamu awwaal tuuli anna hanati musiibaa kaiya minicanjallah agirrgali allanu kunyai shan fa fayyadamu ana duwwaatii musiibaa kaiyi wa limu ana duukaayaa allah suba ana wataala dhangalii musiibaa kaiyi agarraa kamma idan alkama dhigaa maanaan alla alakaa waamanyiru umri biyya allah yahuutii qalba kan na musiiban kana sirbaa jiraatan daaddu korteef jinnaa heeru. haban bana hotana ti kegir Allah no kunye ta anda do kaya alla dangana amma kaya kan mundu jinna gumero hotana di kemberenga Allah na ke kamanya sondo men kandana amma sarbe musiba ndang kita anti gelle linga ga danginda tu haban banu ko angirdim batte an ku kuri anti nda tu taimburo ko angirdim batte mana ima tenno anyi mundan karante mai gatin tin to kono girdi batte kadi e annaga ya ga mundu ke kamanta kenta da tan condo men kandana sahih idan amma alqama dan ke be hakana kai iwatin ke ani mani adan ke tafsiri keni min lazim al iman le menan ka golle jimin danan mana menan ka na kite ken wajibi nyai no ngam idan ke manan di aya ke manan tuni kai keni misalin yugai al aya ke manan kabma sahih misalin yugai kene kai wanda ga wa fi sahih muslim an abi hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت مؤلف رحمة الله عليه أدو لغتين هاي أدا هادي سنفاغن هاي دارو ولا أغما ترن دارو داكوني كاسيت دين مؤلف كتاب نغندي على كاميرو تنفيلو حديث نغتار غندي صحيح amma da hillo hilla hilli kamero tampille do e tumwai tandu medo bane muslimu di sahih ona di iwa ona da nyini da nyini muslimu di ono ga da nyini da nyini muslimu di ono ga da nyini muslimu da nyini di amma tandu medo bane muslimu di anga manyi bane da nyini bane di tankara kunta muslimu di amma hono ni sahihu nu ñe hono ni hasanu nu ñe hadisu segano nga diga men po gaben na kunya kamma sahih tandu mero bana aro tankargalo karoga ngani kamma me kamero tamdo tumani ku ngaku tan to man me hadisu segi ota suni kamero tampile do hadisu na gata ku hadisu segi soore nga kundi daro di jate ka sar ke du benda terinka idan adu do ko tenju ha tena gana hadisan litin fil ghalib aga bukhari muslima do wallatana aga ma ko na jonga denga su anga ngalla wa ko na laga denga nan ti hadisa kana kenyam sahih fil ghalib anga bada kana kenyam mawad ati wa fi sahih muslim muslimu ho ithnatani hinu hilliya jikkunu hilliya fi nnas iwa sorondi humaa kun jikkunu hilliya bihim ti sorokuya kufrun kafirawan jikkunu hilliya sorondi kun jikkunu hilli ti sorokuya kafirakuñen aygonunti bihim kemananni kannan kaxay fihim huma kun jikkunu hilla fihim idi kufrun kafirakuñen sahe idan bihi wala fihim anna mananya fihim wala na to bihi kaya sahih idan haydara kon nan tijukunu hilya ay gonun ta kada anyana min qaray kuma kun jukunu hilya minhum gelliya kufrun kafira wan idan oda tu bihi ke allah tini tiya allah tini eh, bihim idi allah tini bihim gelliya kusiki suni sharu antonya no. kunyul kinu hillati soronga ko fon kafira wani walakin kan kafira kafira ko be ga serem bugandi ni dinan wa ma kafira ko ke be ga ni nanti kafira ko jikko go anga mabugu dinan ngatu kafira ko ni hilla kafira ko kore ngano nga kenga tahanen kata karagoi kafira ko tugunne ngano nga yere ani kan nan kaga kafira ko tugunne nyana sahe ke be ga ntambu kan dinan ni honu da qaidan ko ni ite alif ndo lamu ngari nu kusu kemma nan ni kannan kaga kafira ko kore amma ganar na kranga ko be amanan ni kannan kaga fil ghalib kenni kafira ko tugun nanye sahib wa kada shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah wa istinbat nya nake kamma itu ko faranga te baina rajuli wa shirki wal kufri tark salam awa igondo hilla kapendo kafra gon na sallen toke yere ate wal kufri alif ndo lamu lino nga ken kafra gore ni serbe na sallen to kono kafri nyananga haranga na winu qur'ana karna ana mo sunya kafri nyananga sahe idan itin qasul ghaliba andati kufrun andanya nakranga no qobe ken ni kafra go tugunnenya idan yere ke kafra go be hakene ke ken ta serem bugandini dinande warni jikunu hillira kitte serenga islam nyana ngang ka kafir a gon kunu nyane a go jukunu hilira wakite kafir nyimme ka ga kafir anan nyi kunu nyane ken tanya na islam ya misale da nga kafir ngal ngalla ha tuni awasaka mono mana ya gunu anga kafir ngal la ha tuni igu sa sage nyani kun islam nyi kunu nya haqiqan kamma lan nan tuku jukunu hillahi bane kella wa nyana islam wa walla honnan cire nyane ken tanya ne idan kafira gun jukuni gonu rani ne hada maran menga adanya mambu islama gun den ka jukuni gonano tun jandi de kunnan bugandi na pew misale de na faren ka na qur'ana bonondi na tolen ta hunya islami nga kun kafira gun jukuni gona kuna ambu bugan na idan amai jukuni gonano nga kun tambugandi islama gun non sahih idan yere fare alayhi salatu wassalam agada kujikunu hillibe koyre intambugan islamagu nani kannan kaxa kafiraxu tugunne sahim attanu waybandenga kenyani suhande ke mananni kannan kaxa mana waybandenga mm. nasabi dambendi nantoxo soron dambumbonondini karsa ken na kunda karsa ken i damben na kunda kabila burgumuñani kabila dankeani kabila dankeani idan farenti keni gelli kafiraxungollu ñugoay فهذا عمل من أعمال الكفر كان يقول لك اللي كافر قول إسلامي إسلامي تقوانا كدبري نانتو سرون دم بمبنون ديني on ta kawana da bada fe fe fe aga tuna ngon Allah ti sanga nyana kabila nu be nu ga me ho ne kabila burugu mu nyana aga na kunna na kunna ta kawa on ta kawana da bada maga seren dam ben bonondi to anu nyugo te rawo ga nyimma tu yugo maka he soroy go nan diga gaja tay e wat nan pa bare me tang kun torongano an ga nyinin tamo ko sudan pa bai amma kun ko nan bonon din nan nyo hota kun ngano ay soroy go nan irna nya ga indanya ga ngana bari kunnu tanni iwat nan pa bare me tang ina usan da hinu do hinu go ka huma me kanya ha sabati nan kamma de an ga bara ken kunnu aga sabati nan kamma nan tan pa bare me tang ku kamannu ngano idan keni ho hananga hillandi wanniyahatu ado uyangallagun kagaye ala almayyiti huren kamma sahe uyangallagun kaga huren kamma uyangallagu huren kamma maarufa tuintenni hurengana fatina an ñaganji ken bugu basuntetu kenga mm. amma kita ado ñangollen do sehe ken ñanta gemme nanya nga garnu yawo ku gidu gorenga yawo bonenga yawo danke yawo danke kenu yangalla kunye ken tagemme walla kenga he nan andur ke kannum bogo walla kenga he nan dur ke bogo walla nan nyira mum pitta walla kenga he nan nyin tum bogo to bogo tibaka ampo e anyin kollandi ko jatu kun kuy gonu gin kollo ke sini mo gombe kusuna gelu yangalla kunye jatu kun kuy gon serenga na fata kabila ndi ya garen tu in kollan ton ton bulana idan kunu yangalla gunye kunta gemmea kuna gelli kafira gunji kunu nyugono ay idan hadamare men musiba nganan kita shahidun ni kannan kakagati wanniya haju alal mayyit serebe gana sabari nan tongondi nanti kara koto giri awa alla yala awawe angalla gunyanawa anta sikkin nan nadibun dabari maana na keremenden dabari uromuma anta ngalla ga ga jiba bogono anta ngalla ga ga droke bogono anta laga ga ginte sini diga mara na wata na dabari amma serbe ga matungundi ti alla ra kutonga ken kamanya na kuda barne haditha ke mesadu ni kan nan qara yere wan niyahatu ala al mayyit sahib idan kujukuni hilli be hakene kay kafira kunjukuni yanu ken kanga ngalla salamin gonu ya ima islam salama gondi de me wa kafira kunjukuni hilli kamma anna to gabu gabu na ala garun ni maniya awan kinyai aga togo gabono ta ala garungan kinyeya maka he angana mun mundu kayti bana kaytunu hilli kaytunu ngana togo gabono ala garunni kannan kaka national tanya ni kenna mene maka he gallanga jongana honne honne anga kaytunu mundu no bana hillo siko anta jongana kundawa angana bako sera kaytun kita ma national tanya kinnanga kita pasoro nyallo nan kitendi makundo ahe hmm. idan kafra kun jukunu ibu kata bakan ni kenga gana togo gabo gabo gabono lagaru passeport nga kinnanga mosiri pewa ku kenyanu ke piringa parce que ima dungeti allah kitengo allah kitengo kundu hedi kitenga ay gonu ngadi me nta wuni me ay gonu ngadi marta mala ngota nara ga du birim birim dini anga ni eh, na so intanya e on taw yen na wa yon ji gonda kinye makam mo ko ni nati me daga honu tunji iga iga iga iga to de benga yo hari ngotron no gondi titi na jonga titi ke hare ga muram mo ga na jonga sa so watam tin ona waronda tinto kan an men ta za to wa. ya tignu ka serenga fadina de tenga intamma kan ne ko makam mo mata ka hiri manuku kun kan baka seda de idan kun nan ka baka nonga idan tuanun ti musiba nganari hadamaran munna ali halo na ta din tanonga hanan ni nan ka ga atasakhut butu. hibe ganan kita kita annabutu imma nabutu tancon domenga butu alla kamma safe na ko alla gara kebe dabaranga ndo kentakawa nambutu tancon domenga arawanya arawanyana kakadi anna bututi annenen kaka ando digamburu konnen game ka du'a bil wayli wasubur konna du'a nganyar wayli nundo halakundo ube tana mm-hmm. idan ni butte nyuga nene nenen kakai butte lawanyana tu e, sugunun kakai na jibanun bogo na kankambaron campa wa hakaza na dorke kannun kaka e, bogo kadi na intunci bakanyin kollandi walli koti bakanonga ni butte keba idan ona tu butte nganyana tu dingiro sika nyana tu sondomenga awanyanati nenenga awanyanati suhunon kagaya anga da ho wanda minne dabari tu musiba ke anda ahillan dubulandu kamma mannan dungati allah ra kutenye sahe amma anga butwa anda balon kinyandu inonga hillandin ni kannan kagai asabur kenni sabare sahe sabare ni kannan kaga nan petin nan dikebe ganya alinganda wallan maraga hoide akutu kotu kotu kotu nyana kan manka anga du hubu sini nan cabari adiga nga de akutu kotu kotu nyana an kin long kawada imene amma anna du hubu sini nan cabari sahih sikannin ni kan kannan kagai arida kan ni dungenye dungen ni kan kannan kagai Allah subhanahu wa ta'ala gada hora kutanna andara kutanna ngani ko tambe anda lenyugo kita anga Allah tigana sahih anga dungana ten nan tinyu ga o makaram me nga Allah nda kininga ko ta balle me ngana faati ga de anga dungana ten nan ti e eh, alla nda kininga Allah nda ragi nga nyemenong sahib idan dungana ni kannan ra kutu ku hillu suni bane amagan kama nan peti nan tanta suna de ama nan peti nan to hobure ken da ka tanta suna na wa suna na me awa dungune tayya nan ti Allah nda sagi kamma Allah nda ke sagi kamma aji na hage xaalisinga kotanɓe anta ne allah nda ko lenki ga ga indi subuga bande tamballe mu tambongayi atine allah nda kexa saxi kamma dungene tay idan dunge ke xa ŋuruginta dinantamaniya ta sabareke warni sabareke ke ha toxinti na ta kala du ubusa kamma ama butu ama butu i sondomenga ama butu ne ne ama butu hunon ka ga amma ke sikkandi ke ken dunge tayya ko honda minne gara kita suni bana nye awa suna ta de nka awa dungene ten nan ta landa sagi saki kamma sikande e na tanin ne kan nan kaga ne a kufa ne na Allah kufa kiya ngurginti suka humanten kebe gara kita rawanyana ana sunata himme arawanyana ana sunata nka wasa gane na Allah kufa kamma nan ti Allah nda ke saki kamma awatunu nanti allah gana khairin kiniya kotanɓe allah do kufanden nan kawa agana khairin tanan ngari kamma kotanɓe adanyati hinu illa immani junubunum burun kaba kanonga immani darjangurgi awa allah kufana hatinin kama ngan kufana warni ke musiba be an pay gara warin ke kam mangke ka kallen nan new karta ka kallenga nkama ngan kufana ngama nya karta kallenga nje kambe nyan ko so hora kun ida ho kambu mu man tayernde atanji ga kambe da sayerne ngan ku fana ngam tanji ga kambe nyerne sahib andoro men nyan ko sen kama ngal doro men nyan ko so ho kitem mu man nyan ko so bakanonga ngan ti ga nanga min kitem mu man ko so bakanonga maka he anta nyan ko so hota num pillu suntanonga ko so bakanonga nka mangan ti ga nange woni tabane nga ke kaga hillon cudaga maka he idan tuzuru kufande ke awa allah kufana khairi nganaino awa allah kufana atana nganaino kiyani muminina faranti sallallahu alaihi wasallam ati ma yusibu almu'min min hammin wala ghammin wala shay illa kaffara Allahu biha hatta shawka yushakuha hammi sunta mu'minin kita kumpa sunta mu'minin kita ho anta mu'minin kita ma alla gara junubu burun kadanga ni tikenga har sa ta nga subhana Allah junubu burun kanatai idan kuna ga ta kene eh, gelli balon nan kita bana ke ken balon nye ken ngana ho hananga nan butu ma ken da bara haram tanyen hillandin ni kannan ka ga e sabare ke murun tengam maga sikandi ken kan pasu sabare nga ken nan dunya tai sahe na ga tandi ken kan pasu su ka man tenga ken nan Allah ku fa kam ya rabar no ka ukuya ida kai fi qore kone Abdurrazzaq Afifi rahmatullah alayhi ayani samat sabun baz na ibun abdurazaq afifi koni ala alif masr ni izbiti nyanin ka ataku saudiya sahim kana qoreani itu ko sai gware nyugon fati kenda nya jami'a nogondi awayna darsun kin jami'atul imam eh, muhammad bin sa'id awayna darsun kin sahib ira kuna dangani non antare nyugon fati igara kona danga na ti basun tadi yang hakati yang hakati makinya amma ko ni garlen mun nan nan tire nyugon fati amma ko handam binne ya kontinu darsun kinnen nan bugu kendi nan daga fasulu ni na darsun kineren ga sira suwa tadi nan ti jankare nyugo irare nyugon fati en kuna da ani mo ma maga bugu fasul banen daga kata banen ho ga daga na ta'ziya nyainonga igati man gani. ati tahana ira ko nan nan tille nyugon faati soron kai ga alle nyugon faati an ga su kinni kan ana zedu no group ke gelli ga mabugo islama ko medi a yi kitun chakki men ina ta ko ina giri karle mun kun be men akun killun girin dini gelli ba mm-hmm. idan kwani kwani kyani nan dunga na ku fandanya ta Allah ne manga kyani abdurazak ah. afifi ko ne idan on daga ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ولهما أويل لدنني يعني بخاري على مسلم عن ابن مسعود نمر عبد الله بن مسعود مرفوعا أو رجنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قتل النبي منه صحيح نعم. nanta annabi nyimmanti laysa minna amanya gellu okuya man daraba alhududa yemme be gana kan nga gana kunkatu ni katu min ajli almusibati musiban cababunga wa shaqqa aljuyuba agada durki kannun kaga agada kun kaga bogo yere hetoga jiba be tude durki kannu nyani kere kanne garno tinu kube wa shaqqa aljuyuba aga da durki kannun kaga aga da kumbogo wa ja'a aga kirndi bi da'wa aljahiliya ti jahila gun kirnden faran ti kenta gelloya yere gaga di yala aka mambugu islama gunda ma mabugu onati ayi amabugu sahih to anon daga iti aka mamabugu islama gondi kafaren ate konnana soron kanundi kujikunuya na sabu nyogo gara ko mo gombe igana to gabona la garun ni mani inan kinya kasra ko gore kay wam bugan dino di haqiqa ngade bugin kana bugin kana ala garun ni mani guru en yani de maka he idan manna mani ko ne ran nan timine ajalil musibati musiban tababunga misale de haben ni ran men champi kan kambaranga ana ana hendi kan kambaranga amma hadisa manan na amma hadisa tanani hube gan patana kenga farenda hatande nya yeso nu kudo no onu kudo hada maram mello ra kudinga no kumundu ko maga har da baka tukunni diga mar hada maram meya sahib amma ho hitu kundu nganyi medan kan kambaran jampa wallahi tana amma nyati musiba sabu kenta hadisa ken gonde amma serebe musiba ngara kita ga kan kan baron campana kita jati nu ko kunda ko tanaka ai in ko lanyi me wa kenya sampana itai go ni gana ti gung gung gyung anti ni hitanani faran ti ka man tagel loya sahib idan yere kan kan baron nyan ko nin ka kan kan hona to gon ka sampana ona di kunni to gonya sampana makaye hono de kunna man nyana to goddo goddo gona e mo gonu mo gonu gon nyana ken taro no hade ta ken gonda ho ha gani nyangol langa nyana andan ko he sampa anda tanga hesam pa andan ko tana sampo walli ga mar tambalin don ngai ke be nyana wallahi gonna de kai gadu sampa na nga walli na du sampa na doru idan ken taro no hade ta ken gonda wa shaqqa juyuba agara durki qannun kaga bogo terebe gari durki an na durki kan nan bogoti barmanda ambutu sahem walla kenga he agara nukuta na me bogara durki kitta me bogo walla adi nguno me bogo walla adi suseti me bogo agoni gadi ira men nukui ko bogota awaye kencuro hadita keno gondi hadita hanake hotana warna nogondi lenki sampande kebe gadi a warna nogondi hona diga na bututa e togo sampandina ga munyen kata walli ga tabal nun kata. gakkatun ni ti kumbutu walla ina daga sigi ta kai ga sampana ti kumbutu ke suro ano gondia sahe ke suro ano gondia anga tanga gonu ngalla nka iwa gabe na ngalla filmu nye filmu haramun ta ko ana bi ga men ta na tabal nya ga giwa na grana daga na desordre ke be ga ta ona ken kama ka kenya ni ya ga nga duna ngri ke ken ta ga hisretu kena do ina buran ba an ta hisretu sahe idan wa shakkal juyuba agara eh, jibanun kaga mana jibanu kuni kannan kaga yare kenni durki kannun ye agara durki kannun kaga agara kun kaga bogo huwa tuq alqamis alladhi yadkhulu minhu ar-ra's wa dhalika 'inda al-musiba tasakhutan wa adam tahammul lima waqa alayhi wada'a aga kirni bid'awa al-jahiliyyati jahila gon kirndanga yare kannan kaga ni tafsir nuhil imma annati umumu nyani walla kan annati khusus nyani angana nya logo nyai wada'a aga kirni hagati susu ka humantenga bida'awal jahiliyati jahila on kirndenga anga tubanu ku antina gada kan kan baro ngagara kun katum musiba ncababu dangani mana balaw musiba ke hagatinga agara durki kannun kaga bogo musiba mpagatinga nka kirnde kenu kantin kammogo wajaha bidawa aljahiliya hakati sudi aga kirnde ti jahila kun kirndenga ata guntana nan yana gada jahila kun pinkil musiba ho homa kita anya galin tanya na ase on tanya ne aho on te gani loge nyana aka manta gelloya man nanga jahila kun kirndenya na ma jahila kun kirnden da bar islam a gulle halle idan kunti loge nyani idan ati loge ni mana amanan patin nan musiba ganan kitabane angara jahila gun kirnden kiri hadi suka tanga allo hadisa ke no gondia hillandu mun tilla iti kiragare ne khusus nyani amana ni kannan kagai musiban pagatinga aga kirin ti jahila kirin kirndenga amma kana musiba ite anya tanya ne tara jahila gun nya ho onte renga kwanga gonu ngalla ita te kana konto ta inda mele minan kibarunga lemina gunga ngani mana mana ndiga mu go konni ana usanta ko kun konni kambira ngai fikan tarna no gonde nka gana musiba ngada kita ga timba gana ila on kirnden ko arona no gonde kenyen idan ona kannan ka gaji tan dini ona ci o hana ta ji tan tan al umum logai hakatin cusu ko mante am palle na lo islam ko nan mun mun ila ko kirin ma maka sahe annati jahila ko kirin de yere ho gani jahilin diga menye misale di musiba ngane kita igati eh, wa wa ila ya ku bonenga wanqita dahra yanke kodon nga ngatu ke har soni kommaga nkodon koti koy walli nkodon kose koy kusa ka kamaga wanqita dahra kuy maka kuni jahila on kum denye seren fato nkodon koti koi walla ngana diga me ko adi nkodon koso koy andi nya kundu koi andi nya kun jahila on kum denye ma ku koni sahib idan kusiki be hakene kay kuna gelli junubu goro nye na sabu maniyam لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعلها warni farenga abari gelli kunyangananga kera ko junubo gorunyan kuya na kankan baron katu musiba nganan kita na dorke kanum bogo na kirna nya ti jahila kun kirndenga hakatun cusu ko mantenga junubo gorunyan ka to anon ta kama mabugo islama gonde wanda ga wa an anas anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة إذا كهدي سغاغا أو الترمذي نغندي الترمذي حسن غريب بيهقي لا إلا بغي غدا كن شرح السنة وأنا أنس نبغى أنس مغا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم santi allah fa rinka alaihi wa sallam sahin ati idan arada laahu bai abdahi kheyra allaga na kari lamuru ti komanga caj ga lahau a na koma ka danganin bani haƙuga ti ya ngana katin fi duniya dunadi allaga na kari lamuru ti komanga nanti wa karen cinye lakaran ana mari nyane a wayan ngana katin dunadi. hagatuno anga soro gonu ngalla angara ngara dura hagatu sado problem nyana me ande dugu tana ke haro ke nogondi mai megati a ikke koni ken ken koni hagatu dine hiyari tanni sahe kenni taguman cai nan dalla da khair nyara muru ta kama sahe warni hinu nisi kwai sere gwari anda honya angara honya allah wa mundana junubu ke kafari bakanga nga ana hoygo anati yanga kata yera amanan peti oga yanga kata kebe to amanan ni kannan kaga man ni ga nan ta ali uquba warna arni junubun palle hadu kenya ni gatina ali uquba mana halalliyana kebe garni hon palle junubun nga naran yanga kata ngari kenga allah ta bakka sereya idan an gana ho dabari allah subhanahu wa ta'ala gan ta munda kencu junubun nan dugo qiyaman kota ga munda nan cenondi kembiranga ana higo waran kamma pour que allah ga sabar ni mo be junubu hana ke ga gadan kita le hana ke kenga burun kana mo be misale da anna junubu go dabari ada imman kar koto koto koto koto waranga walla da qalsum bonno kinyanga walla da higo kinyanga an cabari sabare ke baraje ke kitanga sabare ke be nyana allah subhanahu wa ta'ala junubu hana ke be angara dabari eh, golle hana ke be dabara akan junubu kuburun kana tike hillande sababunga idan kana Allah kan munda haka tuni di amma ho hon dan binne da bari nka Allah subhanahu wa ta'ala awa yangan kate go wallan kam amma nan petin nan di junubu ana no iga burun kana manan ni ka kagai kenda men de anna sabari andar janga urgini mo gombe fare sallallahu alaihi wasallam anyi agana watu awatenga sorohilli waten ganyana kamma allah subhanahu wa ta'ala da kenya kammati maniya pour que adar janga wurgina nan pati nan tara junuba da bare sahih wa gari bun mas'ud hadithan mo gombe harado yonkin bakan ngame allah subhanahu wa ta'ala da yonkin bakan koton da kamma sahih anga koton ne kebetu allah subhanahu wa ta'ala da koton da kamma sir sir sir sir sir ado yonkin bakan ngame adanya maniya adar janga urginu mogombe amma faren cabari nukusu alla gada jarabi nongal faren cabara sudi harado yokin bakenga me asabarnya watenga na kota kamma nda kota kamma andane wa kamma honnanga ngalatini allahumma rafiqil a'la haga tunanna ngari kufar nanya nanya ma anda bugu du sera tin kammo go alla nanga yahudu don nasara nu ma. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا alla langandenga yahudu do nasara kamma idi annabi mun kaburunun tigini ya misirwa ni ya salli dingirai faren jabara sabaren kan pakan pantusiya idan hatuna nga honga ngida mani nya allaya to anon tikeni du jakindenye annan nyimatirni ma annan ma ma ke ma alla tirni kenga tanna mani nya allai misali na burum bonne da kita yuru irigi na burum bonne da annan ari ida mani nya Allah ya iken ta tuigara kebe nya ke musiba sugiya kani du jakinde nyai an cabar ne an na sabari an na sabare ke barajan kita an ga nyina ma junu musu da barin kala da naburin bonnen kinya nga yeru na kinya nga yirgi purki an dar janga qorno mo gombe na no gondiya amman ken tatu idan Allah gonin to ho walla serenga ya imman da junubanya ana hoyi go waranga na tanjinga te waranga walla na na burum bonne waranga walla na yaqe waranga nan toro doru pour que ken junubu aga ga farde mo gombe ga burum kana mo gombe walla ma ho nya andar janga urugin mo gombe sahe sikandin ni kannan kagai allah subhanahu wa ta'ala ga masribe ra muruti khairiya aka akamanna hobure ke a gabi gabi gaben da dabarnanta hoho walle ma hoga wasono kahiri ñugo wasono ti tankarage sine man kara mankara miraga iti kahiri go waso wasoti kenga tankarage sine hamsina ma hari man kara mankara amiraga amiraga a makahe idan sire so angadanga to anonti ce gwanonga sire so angadangari angallan kuten kamma hohon tanga bada lemmen ga bona ya kundunye na kundunye hohon an ga da Allah nya ga ho ga wanya nan da iti kanan dure maka nga tukyan da honu marsa iwa mon talba kudo honu kui ho mura Allah ma Allah iwa ikumpa marsa ne tike tini Allah ko morsire kya kya kya an Allah kutananga nya na ko kammo istidraj nya ni Allah da kenya an gana kara kotan be an ga su ñinan kare nonga ko ni jurubun nonga ko gide di dipeme kam nonga idan yangan kata be hakene ke nonu nyen sahem aygo aygo kan kannan kagai andina arno kisken nan yangan kata andina ndi ni balaw ko ay warni serga be adi nda kata kati dinan no gondi intatun intatun yangan kate nyugoni kanna ngandi nandi misale dan nyanga urdun callu nyana nga sadaka ndo nyana nga higa be nyana sasan ta ka kuncu nyana yangan kate go akene ke ngandi nandi yangan kate ni kanna ka ngandi nanda nga hubure go kamma kama ma du mar kama nanti ake gam bitu hubure soro go na kama kamma hube kan ko to kei makati karsa wa kamma karsa nyana karsa wa nyana ampi burenga anne wanya ren kane yangan kate go anan dinandi ampi buren nan kawa korona nya ren kania kafir ngana nya na ya anayin ko anaya ren kana ko mana ko siyanga kana tuganu gunnenga amma mu'minin ngana hibi hibicin nan ya ren kana ko gidenya aga in kollandi idan hagatu su amma gontuwa kem pai kenen nan nya nyanga kata andi nan nya no gondi sahem hmm. wa hakada nan nya nyanga kata andi na dai goni kan nan ka Allah gara hubenu nya wajibin ngan kamma anna ku ngara dan tangan lampu kunya ngan dan ta kun yugo nyana idan kigani yang gan kate go andi nan no gon anga nyin wajibi ga be anu ngakun to kono ngan ta kun dabarna sahe nan yang gan kata andi nan dai go ni kannan kaga ya anta ka nyamar na nyana ti hisron tawi anta ka sirahatan bakka hibre maka nan yang gan kata andi nan dai go ni kannan kaga hibure ken taga dikanga kita ko bure anga ngalla anta sugunu angalle wandi wandigu ngalli do me anta sugunu angar na nya kunni film haramu ton payini anda anta sugunu ampa ju sunta de haka tunan nyi na kana kasa dungu tunan liki na nya ngati tingiri hate Allah gara kin ken nyanga katan dinan dia kita mene terus kan ken nyi ma daga na lan kuten ngana katan korenga ko na di mana kasa dunga na kati korenga Allah gara kuka mun nyanga kati dinan da yankin ta da. anke nyimme anke nyanka wa khairu mundu kata an korenga nkanya ga ille saga daga na filmunu ndo kasetu ndo sugundo teatru ndo kumma na manam mogono anya ga saga daga na kun qobo de benda andi garna an korene ta Allah lanya nga kata ndi nan fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'di dhunubihim idan yangan kata nyugoni kannan kaga ya yonki an yonkin na watu wala kan an chu yugo na watu wala dingira nyugo gang kata kan kannan kagai kenni nan gang kata an korendi misale di an koren na watu wala honu na fati yang gang kata ni na buren kagai gang kata nye ana bono wala kenga he mana kunga nyi di milo ya sasa milo bana nan kitte danda ga jallin idan kisuni gang kata nyugwal nka howanonga nagatandinga no ken kampasunta kannan kagai siko eh, sikko hana kebe ngada koni ho hana nanda junubu nyalla nan yangan kata duna daga nta mun dan do ken junubun kinya la gara ko tay hillandi amma junubun nyang kanan nyang kan kata andar janga urugini mo gombe makya he ken man mandiya ken hillandi sikandin ni kannan kaga ya ken ya anna hiburan da bari ken cudan ta yang ngang kata wallan kam man to honya na nganga santini tandi nka naga tandi kenya ni ho sirisire sire ngarna kenya ngodangan allah subhanahu wa ta'ala antanyangan katana ana yampam maga duna de ana yampam maga ya rabbi arna ke nyoda ngano odo karam gondo bonco ngado sarno ado sarso hakke ga dangano kamma antanyangan katana tay duna de ana yampadi la ka ga dana yampadi non ka gai ke su ko mantenga allah gana ke nyi ko mebe dangana arno ka hiya kanyana ti arada allah denya bi abdi ti ko men al khaira khairinga ajjala lahu awajjaw len nyana ko meke daga ni bil uqubati yangan kata nga fi dunya dunad idan ho gara yangan kata ku gonu ni kuru homma asima yangan kata ku nu nan charle tanga baniya walla imben nan gri kamundi nambi ke ni aka na nyana dinan de anyana yonkin na naburendi renyi mera nyimera na hotana dubbe ga kuya. wa idha arada wa idha arada gallala kana ramurun denya bi abdihi tikomenga asharra hobrenga amsaka anu awatigi ya na baka maga bidaan bihi ti ajunubuun hachaa yuwaafiya bihi maagandaa tugga taati manteenya yommuu qiyyaama sigan kootaa maagandaan kaman tugga taati manteenya qiyyaama kootaa ire ere horatidhe wa sharu leesa leeka hubre kenta ka tankaa nga le kan mawwa gana ogana hadisa ayi na aine ala kana hubre laamuri kii ko mee nga yaala ala ka hubre kiinni la alla na nyana ñanati hikimayi amma kome kara kara ta tapi sondomenga nanti ko ɓure ñani anke mbugan kandi an dagante moto nyugo tan tan tan tari nan arinan campantanga adan jogi nan daga anke mani ho bure nyani ke an tampayga jogi nka baraje be ga di kenni mani ya kenni heri ñe heri kore hakene kenga maka heti haga tunu anga ngalla sere aganda dagana dingiranga aga susarti nan ta ga daga nan aga ndara aga ndara no mobile nu ko ina tan ken tarno anna mo ndam min nan so ina tan tarno be nu ndaro mobile ndi kana daga na tewa sa ke iga hota na mundu na halle walli bante indara ga nda nyo kilo nu hilli mobile na asira nyi sukara di walli tanon ko se anda ko tahana nganti ni mani antina Allah butu ta hana nganti barama nan di maraga dome nkidi ta ko son to ngana ranti ni mani an an nyinga nyagali nanga to goyre eh. bes ka ka nanga ga nyuro anga nyani menga maka he idan allah ga ho nyana na nyana ti hikimai allah na nyana ti khair nyen kanke ko me al halanya ni kita anyana ma ko gure ngai renyi bes ka ngana sabara nyan danga ni khair nga harza ko sufi kan ka gare go itilla wonda kitengu ta waso ni timani ti toxe ngai den ka baraje be ga dingana sabari kem baraje nyagale ke an ciginga soyi minga mungunu da toxe kai sahe idan ken wa kenyi o me ya renga kenga igondi ya kellinga ngane hakatin banga gini adaga ante hoy ba sampana dorunga an kan jima tana diga ya tana ho heti ho heta urunan daga ngollen da bari to ga ngain ka adan ken ge mun teke kana ga nan ken kidima ken nya galu ke ken ngamun gunni ne ke to ga ke nka ga nan yang ken kidima ne ga kana sampa ho ilin killinonga sahih idan Allah gana hubure nyara muruti komenga awayangan katenya tigini baka maga dunadi ta junubunga maganda atuga ta timmantenga qiyaman kota hoho man garamu man kantentadi kenni balaw nyede kambiranga on cagado hallo ko hay neman cuwoyi owa compondi karo nya hoho dambinne ya climatiseur nya tele lungi no gondi telephone hillira amma gadoru ha sakata hindi ha sakano gendi wan killiya ka gumen amma ga igandi sire amma hoho dambinne ya akhi oku dange kito dunar janne heti kei wa daga men kan ban pete kei wallahi faran faren faran sai banu mulli oku hay daga me be rinni waradi wati wati ni duna ke be kun ganya da yeni kei wa warni kum pakati kene ma gore mai nonga kene ma gore mai no amma ikunda allah batu idan kengali haladi na allah batu iganyi kem pakati al halabe di oku be no ga ma gore ndo ta allah bata o konto allah batta handi kum pa ke kitabu jima kan kutun mo an anno ku haylenki ko nyuno irambane iri idi yakkenna kenya ni ndey sallini igo ngane sallina narondi agare ngane sallina narondi oko haykenana kam mogo igo ñimme bane compilu manime ando kuñandagana pasandirando ya yagarun kallenta kendi nka kesko humante o konto allah bata amma ke hadita be hakene ke hanya na dai ko ta no gara ko eh, tirmizi hasanu gharib yala asa hantanya hanta masa ona te shahidu na hadita ta dangane kenan abdullah ibn muqaffal hadita ngano kenan ken shahidu ya dangane aru ibn abbas hadita aru ammar ibn yasir kambira nga su gana ka homa me na maniya na ho ne sahib akillun tunda ka homa me na ho ngamma ngamma makillun ka huma me nga kembirenga ma maga nga nga to nga nar killi gabundi ken tuintenna ga maga mustalul hadithindi killu nga na gabo adaifa ko kema nan nan pete aka man ni garante a adaifa ko kema nan nan pete nanti akaman jikunya burenni sahih tele wonte nya telongonte nyana kamanga daifa ko ke sababun kite hi gwa de ku hilli duba nan be bega e kembirenga oy kapame ogani kama me nga o gollini tay o watini kendangani mani o watini hasanun li ghairihi keni hadiya serenye atanandangan bolle na tay sahe wanda ga ona tan nona bawo ke timman dar وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عدم الجزاء مع عدم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله sukh وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى الله عليه وسلم inna iramil jaza aqiqa tugaden pogorenga ma iramil bala kenga kahini balon labonga ra kebe kitten kutu asabari aro kebe kittenga kutu magulinga asabari kannambara kannambalon korenni aha barajun kakana kundunye maka heti barajun kakana kenyammogoayi sahe barajun kakana kundwa ho adi atandoro menyan ho tammu manyan ma e, karang-karanga aha kannan balon korin ni kembiranga barajon kagana kundwa di milo an bonan ke nga milon bana an bono kei kannan balon ni di milon gumenyani aga na sabari kya nan e, idan inna iwamil jaza hakika tugaden pogorenga ma iwamil bala kenga kahini balon sasa ngara serebe su hado serebe kitenga ko se kullan tanyor ne na sabari warni balon tanyara idan kena mani koyno ya hadisa kena mani koyno ko hadisu su manti ondu ngati allah ra kutenga ho ganin ke kitan ta tini barman dan nta galle manya ne ke wallin men janga ne wallin taralle manya ne waten ta ke nga waten nin kya ila balon kore barajun ka kana kundunye wallahi qiyaman kota angan an ka palle mangal ayon kin hande ho honte an ke nga hatu sandu itu tiada me an ke wa tianga ke atanga walla an daga igara ni nan ke na hatu ni to manganga igan bi gonan ga gana aken nga ma da garan kari no gonde walla jabe tanga walla tasiyonga walla hotana ke su ko man to onati an ken nan cabari an ga nyinan Allah da ke kan kamma pur kan ga sabar nan ga arjanna kitamu gombe tasiyonga ni wa arjanna kita sabun ni kenye jabeti nga nyinu har janna kita sabun ni kenye atana nga nyinu ho nga nyina har janna kita sabun ni kenye idan balon qore junubun ka eh, barajan ka ka qore nga kenya wa inna allah ghayra alla ta'ala kallan ka kan ida ahabba qauma galla ga nasru qanu talahum abi jarabina alla ga nasru qanu su aw kun ka kun ka mannun jarabina faman radiya yemme be gana dunge falahu rida dunge nga dangan mana faman radiya yemme be gana dunge bi qada illahi wa qadarihi ta alla ra kutenga falahu rida dunge nga dangan alla wa dunge na kamandangani alla gana dunganda minnani arjanna alla gana dunganda wasoron dungandi nan dangane wa. waman sakhita yemme be gana bututi alla ra kutenga falahu sukht butenga kamandangani alla wa butta wasoron butundi ne ka hasanahu tirmidhi tirmidhi hadisa ke sorondi idan ke hadisa da mani koyi tinga soron barandina nga garambin na Allah ta sere barandini sere Allah Allah na soron barandini sere nga ako nga soron dunga dina nga garambin na nyane sere be gana dunga ti Allah ra kutunga Allah dunga ne tan kibarunga awa soron ka dunga dini sere be nda bara Allah ra kutunga Allah ballanga soron ka barandina nga amma ngara Allah gana ra kutunan tanken na halla an gida wallan ko ne kenya na kane an gana tanga daga na modinu na dabar nun do honu nyanga kamma kitam mo gombe an ga daga na modinu kuni duna so atu nan tim modin golla na ga duna so ballanga peska Allah ballanga an garo illa da ken ngari ko ni ka bana nya da ako ne Allah na to on kini kenye ha atiti inta kem mukita rondi ikena ko ne ngara ga mun inta nya na ke inta nya na ke ya akhi agirna daga ro hilla kapundo hoynu nyana ganda ke jabana na burdo rawa ke nyana do deben cu barai ke ay tanda ke ngari ti i wakana mun ni wakundi wakundi wakundu aganya kenya mogadi de afati na to kundunye ha idan man nan jagaro halleya sagaro halleya on daga masala nunga فيه مسائل أتي تفسير آية التغابن فيه مسائل مسألة دان تنتوى كباب الأولى هو هنا تفسير آية التغابن سورة التغابن آية تفسير الله كتي ومن يؤمن بالله يم بغنا تي الله راكوتينا يهدي قلبه الله وصل من قلنا الثانية أن هذا من الإيمان بالله وهكذا ألقى ما قال فسار الثانية هلاندي أن هذا ننتك بها كنكي كان صبر الله راكوتين كما min al iman kenna gelli tongonde nya billahi ta'ala idan tongonde ta'ala ngaban ka nan cabare Allah ra kutun kamma ken ka galli gelli tongonde nya ta'ala mu'mini yan cabarni serba gati mu'mina ran ta sabarni الثالثة الطعن في النسل الثالثة في كندي الطعن لو ندنا معنا ويبان في النسب دمبندي وهو عيبه كنا ويبندني وهو كنا من الكفر أنا قال لك كافر أغني لكنه كنا لا يخرج من الملة أكما ننتبك الدين النغني ما أنا ننتبك السلام أغني أما أنا قال لك كافر أغني لي وننتبك سرون دمون قبل نمبرني الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية الرابعة نعتندي شدة الوعيد نينا كن قتينا في من يمن دي barabal khududa agara kankan baranu agara kunkatu musiban cababu dangane khadju kenni kankan barabana khudud kenni gabo khadjaini kankan baron pilli wa shaqqal juyuba agara kannun qaga agara qaga bogo adkhil yadaka fi jaybika takhruj bayda kannun koni bi da'wal jahiliyya aga kirndi ti jahila kirndenga warni kannan

كن الله نا ينغا كاتن جوندي كاتا كما غدنا دي بدانا هي السادسة إرادة الله به الشر السادسة تمندنا إرادة الله ألا رامورنا به تيكم شر هبرنا كن قاغتا من كن كان قي أن يؤخر له العقوبة في الآخرة أنا ينغا كاتن أنا كن دغن دادان الآخرة warni amugan di dunadia kenta sun tambugan di lagara nda hongara do watenga me rahmatullah alayhi anyi mani konni yangan kato su igan kawana kan kita duna de Allah na su bugi di sado kallengi aka mando watenya nyime rahmatullah alayhi nda hongara ga kan konni kuni ta ko manca suru nyai makam mo idan Allah ganan kanu yangan katenga awakan jawndi nandangan tunade arawanya na kaga di ana yang pamma kaimme anta yangan kate wallan kam marno ko hukunga amma ganan koni yangan kate ana su dugun dinan duna da kan konan nan lungwenye de amma ko faran gara ko dunan ne kafirin jannan ne amma kiyaman ko tanga ni ni nonga arno kiskenga hmm. as-sabi'ah alamatu hubbillahi lil 'abd as-sabi'ah tumundinga alamatu hubbillahi alla kanu enta gumancenga lil 'abd ko men dangani taguman cabane ano angana kengar hube anga tunnante Allah da ken kama kanu wa hiya li ibtila kan ni jarabeni alla ga di ko mesu kanu ana ken jarabina jaraben ka fa sunnan gaba a ho jarabin ti takallem ho jarabin ti yonkin cha ho jarabin ti korenga ho ga jarabin ti na burin kibara na ho ga jarabin ti hitanai ya rabbi anna jarabun to gondo asamina segundinga tahrimu sakht buttenga ken paramuye sahe mana allah gana komen jarabituhube komen nan bututi kenga ken paramuntenyani allah ti waman sakhta falahu sakhtu farenti sallallahu alaihi wasallam afwan farenti waman sakhta falahu sakhtu yemme be gana butu buttenga kamandangan idan allah gana hibera kutu nan butu ken paramuntenyani sabari wallan nan dunge wallan nan kufandi kusiki an khairin na kenyadi التاسعة ثواب الرضا بالبلاء التاسعة كابوندينغا ثواب الرضا دونين براجنا بالبلاء تجارة بين الله كان بلو بورا نمندي نانشبري براجنا نكن ومن رضي فله الرضا يما بيغنا دونغا دونغا نكن يا ربي أرنو ندونغا نونغاتي الله راكتونغا يا ربي يلا الله كان ولا غهاندي دونا دولا غراندا يمبومغا yalla ganta yangan katen njawande o kamma dunadi ado lagara yalla nda yampomaga وصلى الله تعالى وسلم